yadda matan da magaran suka gudanar da sallar sabanin shekarun baya sun shirya lakca ne a bana la'akari da maudu'in da ya mai da hankali kan wannan cuta ta covid-19 madam ibrahim ummul muminina ita ce mataimakiyar darakta mai kula da harakar mata da yara ƙanana a nan jihar da magaram wannan sallah ta bana da muka shirya fi sallah ce mun shirya ta bisa zancen wannan maudu'in ne bisa zancen mata ne ba su da suke bisa cutar wannan nan ta covid bisan shi ne za a waye musu kai a kwatanta musu abu matakan da ya kamata a ɗauka don kiyayewa da wannan cutar a wajen lakcar ƙungiyoyin mata daban-daban sun bayyana irin gudunmuwar da suka bada wajen yaƙi da cutar ta coronavirus sunana Maryam nuhu yan jarida ce wadda nake gidan rediyo alternative da magaram a matsayin mu mata na yan jarida a nan da magaram kan abin da ya shahi yaƙi da wannan cuta ta corona mun bi sau da ƙafa aikin da shi wannan kwamiti na jiha yake na a karkashin jagorancin hukumar kiwon lahiya na DRS ta da magaram na a faɗakar da al'umma a waye ma al'umma mata kai a lokacin corona na gan mun taka rawar a zo a gani ni ce ajiya maryama Mamman lalle da sunan kungiya ta mata jarumai mun yi aikace-aikace da yawa Eh, zamanin Corona Virus har yanzu ma dai kungiya tana ci gaba da aikinta tun shigowar fari ta Corona Virus mata sun yi kuɗi-kuɗi da kansu an sayi sabulilluka da wannan canhu da ake sawa a hanci insha Allah mun shiga cikin wurare daban-daban don har mota muka ɗauka muke shiga wuri-wuri unguwa-unguwa muka yi ta wayewa kan al'umma saboda a lokacin nan a yi aiki da matakai na kariya a zauwar corona ta biyu ana ci gaba da waya mata 'yan uwan mu kawunan su hajiya sharifatu oke an ƙara ba mu kuzari dangance da ƙoƙari da mata suka yi musamman ma a nan mun shi wata ƙungiya ta mata a lokacin da allobar ta fara ƙungiya ta mata ita ce wadda ta fara kawo taimakonta e, bisa hanyoyi na kariya waɗanda aka doka kenan sai a ce alhamdulillahi mata sun yi kokari wannan fanni daga lokacin da cutar ta fara a nan Nijar har bullar coronavirus ta biyu mata sun taka muhimmiyar rawa wajen yaƙi da cutar abinda ya kai hukumar kiwon lafiya ta jihar da magaran jinjina musu cewar isaka gambo wakilin daraktan kiwon lafiya na jihar da magaram bisa yaƙi ga wannan cuta ta corona virus ƙoƙari na mata a gungu da yawa akwai mata likitoci saboda tun da aka fara samun kakinan na coronavirus likitoci sun yi tsari an ringa kai su wasu suna kwana ma a aeroport filin jirgi a wasu kuma a hanya ta shigowa cikin gari kamar post de police hallo dai akwai kungiyoyi na mata su ma wannan a jinjina musu sun yi kokari mun gan su tunda wasu kudin su ma suka ringa sawa suna sayan sabuli suna raba ma mata kuma wasu suna zuwa kuma suna galgadi gaskiya mu gode ma mata eh, mai gidanmu dai rasfe ya kunta a jinjina mata sun yi kokari a kuma kiwon lafiya ta jaha tamar abari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar nijar